Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a da bullet ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Bismillahir Rahmanir Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin shin so ɗaya ne wallafar Hafsat Tafnan. har muka iso Kano ban ma san mun iso ba saboda tun shiga ta motar ci gaba nayi da sana'a ta na kuka ash kuwa sai yake rarrashi na take yi dan ni da ita kawai muke zaune a gidan baya ita kuwa zuwa yara gidan gaba ta zauna wacce jefi jefi suke dan taba hira da mai tukin wanda na lura kamar yana cikin abokanan ango shi ɗan ma ya yi rarrashin duniyar nan amma na ƙi yin shiru can ya ce a rabu da ni ƙila so nake shi angon nawa ya zo ya rarrashe ni a barsa da kansa Abin ya bai wasu ash dariya, ne kuwa haushe magana tasa ta bani, kamar na tashi na kifa musu lafiyayyen mari. Mubarak ne ya faɗo min a rai, yanzu shi kenan mun rabu kenan. Yanzu ba za a taɓa kirana da matar mu bin ba, kamar yadda nake ta burin hakan, sai matar Muhammad na kowa. Abin mamaki ma, wai dangin mijin nawa a Kano suke, kada wata rana fa mu haɗe da shi. wani bangaren na zuciya ta kuma ya ce zancen banza kenan ke da ma zaki zauna a Zariya? sannan menene naki na wani damuwa akan mutumin da baya kaunar ki mutumin da kuma san bai damu da rayuwarki ba to amaryar na kowa mun iso sai ki haɗiye kukan naki ya isa haka nan kin ga gidan sarakai za mu shiga kada su ga kina koke-koke su aza ko sarakar tasu ba jaruma ba ce ashe ta katse min gajeriyar tunanina a lokacin da ta buɗe min ƙofa da kyau wai na fito sai a sannan ne na ankar da cewar wai har mun iso ban sani ba sannan a hankali na sako kafafuwa na waje tare da rai sa a ƙasa wani daddaɗin ni'imtaccen iskar yammacin nan ne ya so mai min barka da zuwa fitowar tawa ta yi daidai da wayar da wannan mai tukin ke yi wanda a yanzu na san sunansa don na ji zuwa ta ambaci sunansa wai Khalid. Cewa yayi kai dan iskan ango kana ina ne, gashi fa mun iso amma an ki ba mu amaryar. Saurarawa na ji yayi can ya ce na taɓa yi maka irin wannan wasar ne ka yadda da ni mana an ki ba mu ita wai sai ka je da kanka ya sake saurarawa can ya ɗan dara ya ce kai wasa nake maka malam kar ka yi min hauka ga amaryar ka nan mun kawo maka ita ta sha kuka kuma har yanzu sana kan yi ne sai ka zo ka lallashe a barka. Buɗa na ji ana ta saki ana faɗin lale marhaban da zuwan amarya. Gudar dangin mijina ne ya hana min jin ƙarshen maganar Khalid da mijin nawa, ni kuwa jin sun nufo ni ya sa na ƙara jan mayafina gaba ɗaya don kada su ga fuskata. Wata ‘yar matashiyar budurwa ce na ga tarin gume ni tana faɗin oyoyo amaryar mu sani da zuwa. Mama Jamila ce ta raɗa min magana a kunne ta ce ki shiga da ƙafar damar ki tare da bismillah haka kuma za ki yi idan aka mai da ke can gidan naki na Zariya. Raga mata kai na yi alamar na ji jawabin nata, daga haka na ji wasu mata su so wurin uku su ma sun rungume ni kamar za su kada ni a ƙasa suna min sanda zuwa har muka shige cikin gidan. Wani ɗaki aka sauke mu a ciki wanda muka ji wani daddaɗin ƙamshin turaren wuta yana mana maraba da zuwa gaskiya babu laifi su ma kanawa akwai son ƙamshi. maganar gaskiya ba karamin karrama ma aka yi ba ni ma sai na ji na dan saki jikina amma har zuwa wannan lokacin ban yaye mayafin kaina ba ina nan lullube a ciki kamar wata munafuka lokaci zuwa lokaci nake dago kai na dan saci kallon mutane cikin kankanin lokaci muka ga an cika mana gaba da kayan ciye-ciye da shaye-shaye mama sadiya ne suka dan taba amma babu yanda ba su yi da ni ba amma na ci. ce musu na ya ƙoshe nake a ƙarshe dai ruwa kawai na ɗan sha mama jamila ta ce yarinya idan za ki ma saki jiki to ki saki jiki dan nan za mu barki gobe idan Allah ya kai mu komawa gida za mu yi abin mu juyawa ta yi gama Sadiya ta ce Sadiya hanzarta ki gama cin abincin nan ki yi min rakiya zuwa gidan wata ƙawata da ke nan Jambulo ba za mu jima ba. To adda a cewar mama Sadiya dan Jamila na gaba da ita. Ni kuwa wasu sabbin hawaye ne na ji sun zararo min a saman kunci na, ta yaya zan soma rayuwa a gidan wasu bayan na saba da namu gidan, ta yaya ma zan soma haɗa shimfiɗa ɗaya da wani ƙaton gardi a matsayin mijina. Yaye min mayafi na ji an yi ana faɗin, ai kya bari mu ga fuskar take, mu ga kokin fi mu kyau ko? ji na yi an fashe da dariya ni kuwa gabana ne na ji yanke ya faɗi da kyar na iya ɗago kaina ina duban wacce ta yaye min mayafi na ido huɗu na yi da wata tsohuwa wacce kana ganinta ka san ta daɗe ana cin sallar iri da ita sai dai ba wani gane tsufanta don jikinta mai kyau ne ta ce masha Allah ashe dai mai gidan nawa balarabiya ya zaɓo mana shi yasa yake tarawar kafa da dokin aurenta nan aka sake fashewa da dariya a karo na biyu ni kuwa ɗan marmashin gefen baki ne kawai ya sabace min a take a nan na gane cewar wannan tsohuwar kakar su ce ta ce amarya share hawayenki dan ne da ke za mu yi zaman lafiya idan da hakan kika zo Idan kuwa da aka san haka kika zo, to ni ma nan uwar gida a shirye nake ihe. Wasu ‘yan mata ne na ji sun ce sai kakus kaka rigima, aka ƙara fashewa da dariya. Haka dai ta yi ta mana barkwanci da wasanni, wanda a take a nan naji kawai tsohuwar ta shiga raina. Su mama Jamila kuwa suna gama ciye-ciyensu suka sa kai suka fice zuwa unguwar da suka ce za su je. Muka rage daga ni sai Ash Zuwairiya sai kuma Anta Hajar wacce ga dukkan alamu jininta ya haɗu da na kaka rigima. don sai hira suke ta zubawa abinsu ba a jima ba muka ji an soma kiraye-kirayen salar magariba ɗaya bayan ɗaya muka shige ban ɗaki muna ɗauro alwala ita ma haima na ta ɓangaren an musu tarbar mutunci sosai aka karrama su rina ita ce wacce ta soma mota ta raɗa mata magana a kunne ta faɗin oyoyo sahiba ta barka da zuwa yau allah ya cika muku burinku na mallakar junanku Suhaima dia barka da zuwa gidanmu a matsayin matar yayana. Ita kuwa Suhaima murmushi kawai ta yi abinta tana mai jin wani irin farin ciki mara misaltuwa na ratsa zuciyarta. Tsakanin leda da injiniya ba zan iya kamanta muku irin tsananin farin cikin da suka tsinci kansa a ciki ba. Na ganin a yau sun mallaki matan da suke da bukata. Ba ma kamar Mahmud wanda jinsa yake yi kamar Zainab ɗinsa ce ta dawo masa. Wata matashiya ce ta shigo tana faɗin an anti ma. wayan jiyaya Muhammad na kawo miki waɗannan kayan ki saka, wai zuwa karfe takwas za a taho a ɗauke ku zuwa reception. Hafiza ‘yar baba Mu'azzam nake yi wa Fadima wannan maganar wacce take kusan sa su haima? Ƙoƙarin magana nake sai na ji Ash ta riga ni da cewa, "To ƙanwata. zuba su a saman gado yanzu nan za ta shirya kin ji to kawai ta ce sanin ta zuba su a saman gadon ɗakin ta fice ina gama ganin ficewarta na dubi inda ash ke zaune na ce sani sarkin feleke da iya yi ina fatan da kika karɓi waɗannan kayan ke za ki saka su kuma ki bi su dan ni yanda kika ganni a nan babu inda zan je zuwaira ce ta yi saurin taron numfashi na da faɗin haba beb ya kike neman kwafsa mana ne Ke dai zuzu banne da ita da me yi take yi ai, yanzu nan kuwa za mu hau samun faɗo, Dan ba zan taɓa bata goyon baya wajen wulakanta sarakai ba. To ya ishe ki haka nan tunda dai ba sarakan naki bane, dan haka babu ruwanki idan ma zagin su nayi yi. Ash kuwa cewa ta yi, wallahi haɗa ki zan yi da anta hajar aikin san halin ta sarai. Ta sa kai ta fice daga ɗakin da nufin zuwa gurin anta hajar ɗin wacce take ɗakin kakar rigima suna shan hira. Dama ashe ƙarya ta yi wa Fadimar babu kai ƙararta da za ta yi gurin anta hajar. Salinta ne kawai ta yi, nemo hafiza ta yi ta ce mata, don Allah kanwata lambar yayan naki zaki bani, wayar amarya ta mutu balle a kira shi da ita, ni kuma a zancen gaskiya ba ni da lambarsa, ta faɗa tare da miƙa mata wayar, numfashi kawai hafiza ta yi tare da karɓan wayar ta latsa mata harfan layinsa, don ta haddace su a ka saboda lambar ba su da wuyar riƙewa, ta ce na gode mai cucu, ta faɗa a lokacin da hafiza ta miƙo mata wayar, Babba bata lokaci ta sanya kiransa sai da ya dan ji aji kafin ya ɗaga. hello please wake magana ya faɗa cike da kasaitarsa saukar da ajiyar zuciya ash ta yi kana ta ce ash lady ce kawar matarka Tabbas ya gane ta sahibar matarsa ce a dakile ya ce kina buƙatar taimako ne ta ce gaskiya fa kun mana laifi babba me yasa ba a faɗa mana cewar akwai reception a gidan ango ba sai a ƙwararren lokaci shi kansa ya san tabbas ko kaɗan ba su kyauta ba kuma shi ya ma so a fasa batun wani reception amma kuma abokanansa ne suka ce wai sai an yi dan ba za su yi asarar kuɗaɗensa a iska ba saboda tun asali su ne suka shirya masa wannan reception ɗin. San bai shirya fuskantar tashin hankali daga Fadima ba, amma kuma yaya ya iya ya san kila ash ta tsegunta mata zancensa don haka ya zama dole ya je su yi ta ta kare kowa ya huta kuma ya san komin haukarta babu abin da za ta iya yi don an riga da an ɗaura aurensu kuma igiyoyin auren a hannunsa suke da wannan tunanin ya samu salama a cikin zuciyarsa hankali ya ce please we are very sorry tabbas mun yi laifi babba amma a gafarce mu da sauri ta tare numfashinsa ta ce ni a bar wannan zancen ma yanzu gashi na yi nayi da ita ta tashi ta shirya amma ta ki ta ce ba za ta je ko ina ba don haka sai ka zo ka lallashi a barka ko kuma a fasa da sauri ya ce ina zuwa gani nan zuwa kinji ya faɗi hakan da rawar murya tare da yanke kwal ɗin dama a cikin mota suke suna kan hanyar zuwa ɗaukar su ne a bayan su kuma wasu motoci ne guda biyar ke biyar da su wanda za a kwashi mutanen da ke da ra'ayin zuwa gidan Muhammad na ya dubi Khalid ya ce Khalid da Allah ka ƙara wuta ai kuwa kamar jira Khalid yake a bashi umarni nan da nan kuwa sai gashi sun iso sai diran motoci kake ji a layin Ita kuwa Ash tana jin durin motocin da sauri ta yi ciki, inda ta bar Fadima hakanan ta dawo ta same ta, wato lazumi take yi a saman sallaya. Oya maza ki gyara ga ango nan shigowa, ke kuma zuzu fito mu ba su wuri. Ta faɗa hakan tare da janyo hannun zuwaira suka bar ɗakin. Zuzu sai dariya take tana cewa, kai Ash gaskiya baki da dama, wato yanzu sai da kika kira shi ya zo ya saka mata kayan kenan ko? Ash ta ce ai rabu da ita da ni take zancen, idan ta san wata ai bata san wata ba dole gyaɗa ta yi mai, idan ta ƙi kuwa sai ta sha matsa ni ko bin su da ido da baki buɗe kamar wata shashasha har suka fice kafin na tsaya wani dogon tunani na ji an doko sallama wanda nake tunanin babu tantama angon nawa ne na gabana ya hau dukan uku uku ruɗewa na yi na marasa rasa abin da zan yi da kuma inda zan saka kaina mikewa tsaye na yi tare da gyara zaman hijab ɗina wanda na anta hajar ne na ara sai da na baiwa kofa baya sannan na karɓi sallamar tasa kai tsaye na ji ya shigo yana furta amincin Allah da albarkarsa su tabbata gare ki amaryar Muhammad Mahmud. Kunnuwa na ne suka ɗauki kowar maganarsa. Je nake yi kamar na taɓa jin wannan murya a wani wuri. Da ƙyar na danne wannan tunanin nawa tare da furta. Gare ka kai ma wanda ya yaki ce farin ciki na har ya ci nasara aka aura masa ne. Ina gama faɗar hakan na ji wasu hawaye masu ɗumi sun zararo min a saman kunci na har ina ji suna ɗiga a ƙasa. Shi kuwa sautin murmushinsa kawai na ji, kana ya ce, Subhanallah, a ina kika taɓa jin wani masoyi mai matuƙar ƙaunar masoyiyarsa ya raba ta da farin cikinta. A'a, sai dai ma ya daɗa tsunduma ta a ciki. Ƙoƙarin magana nake sai kawai na ji ya yi saurin tarin numfashi na da cewa Gimbiya don Allah ki yi haƙuri kin ji za mu tattauna daga baya. Yanzu zuwa na yi na roƙe ki don Allah ki rufa min asiri. Na san san ba mu kyauta muku ba da ba mu sanar da ku cewa akwai reception ɗin da za a yi ba. Don Allah amarya ta. a yi mana afuwa, ki taimaka ki rufa wa angon nan naki asiri, ki halarci reception ɗin nan, Please kada ki sa na ji kunya a gurin abokaina don su ne suka shirya abin. A fusace na ce, na san tabbas an faɗa maka cewar bana jin daɗi, kuma yanzu ka nuna min cewar baka damu da rashin lafiyar matarka ba. ta kunyar abokananka kawai kake yi ko to bari ka ji a gaskiya babu inda za ni na je na kwaso sanyi a banza na janyo wa kaina rashin lafiya yace Fadima Zara ban fa san ki da kafiya da taurin kai ba haka kuma ban san ki da tsiwa da rashin kunya ba ko ba ke ce da laifi ba kina da saurin ba da haƙuri me yasa yanzu kika canja halayenki gabana ne ya tsananta faduwar gaba A iya tsawon rayuwata, na san mutum ɗaya ne ke gaya min irin waɗannan kalaman da bawan Allah nan ya faɗa min a yanzu, wanda kuma shine injiniya Mahmud. Yana yawan cewa kai "sister in law". ni dai halayyarki suna mugun burge ni, san baki da hayaniya, baki da girman kai, Ko ki da sanyi kike yin sa abin da ya fi burge ni da ke ne, saurin bada haƙuri ko da kuwa ba ke ce ke da laifi ba for the very first time na samu kaina da sanyin ido hudu da mijin kaddara ta sannan a hankali na juyo da kaina zuwa gare shi fes na sauke rinannin idanuwa na akan fuskarsa hasken lantarkin ɗakin ne ya bani damar karewa hanson fes ɗinsa kallo kiɗimewa tsananin mamaki da fargaba duka na shige sa a lokaci ɗaya A lokacin da idanuwa na da nashi suka gauraya cikin na juna, kun san wa nake gani a gabana kuwa? Mama, bara na je nima na kimtsa kada su wuce wajen reception ɗin bana nan, a cewar Anta Hajar wacce tana gama faɗar hakan ta miƙe ta bar ɗakin zuwa ɓangaren da aka sauke su. Kakar rigima ta raka ta da to a dawo lafiya Hajara, Allah sarki an girma ba a san an girma ba, yanzu fi lahi taron ƙananan yara ma sai sun je, ko da yake Allah ne ya kawo mu zamani. Ai dole ne Anta Hajar ta je wannan reception ɗin ko dan ta je ta yi ciye-ciye ta kuma nuna wa duniya cewar ita ɗan fa'uwar amarya ce maman su hafiza za ta je don ita da mahmud suna mugun ɗasawa da kyau ashe zaune tare da zuzu a barandar sashin da aka sauke su hirar khalid zuzu ke bata wanda ga dukkan alamu ya nuna cewar gayan ya gama tafiya da imaninta ita ash ɗin ma da ake wa hirar amsawa kawai take yi da in mm, ko kuwa a'a. don kusan zan iya cewa gabaki ɗaya hankalinta ya tafi ga su Fadima ne sai yanzu ne take ganin wautarta na kiran shi Muhammad din da ya zo ya lallashi Fadimar bayan ta san muddin fatin nata ta haɗa idanuwa da shi a matsayin mijin da aka aura mata to ko komai na iya kwabewa o oh Allah aka ce da na sani yakan zo ne bayan ka aikata ba daidai ba Akan kira shi da na sani mara amfani, da ta sani lallaba ta kawai ta yi ta saka kayan, don ta san fatin nata ko mun faɗar su dai tana jin maganar ta, kuma ta san za ta sako ne har ta haƙura ta je reception ɗin, amma da yake iyayi ya yi mata yawa, kai tsaye ta kira Muhammad ɗin ya zo gare ta, iyayenta ya janyo mata, tana neman haifar da tashin hankali a cikin jama'a, wanda ta fi son a ce sai an kai Fadimar gidansa, a sannan kowa ya kama gabansa kafin ta san wane ne mijin nata, ta san duk wani tashin hankali da zai biyo baya a lokacin lokacin zai iya zuwa da sauki wurin reception ma ba lallai ne fadimar ta gane mahmud din ba tunda dukar da kai za ta yi ta yi balle ma ta san halin fadimar sarai da alkunya zai yi matukar wahala ta yi masa kallon tsaf a cikin jama'a ko da a ce ta gama gane shi ta san fadimar ba za ta ba kunyatar da shi a idanuwan mutane ba har sai sun keɓe To yanzu gashi ta janyo keɓewar tasu da wuri tun mutane ba su gama watsewa ba, kuma ta san komai zai iya faruwa. a zuciyarta ta ce Wayo Allah ni Aishatu me na aikata kenan me ya kai ni kiransa zuciyarta babu abin da yake yi illa bugawa da sauri sauri kasa kunnuwa ta yi tana mai jiran ta jiyo hayaniyar su Fadima sannan ta yi ciki wuf zuzure da ta ga sam hankalin ash din baya gare ta sai kawai ta ja bakin ta tai shiru ita Allah Allah ma take yi su Fadimar su yi su gama soyayyar su kamar da take tunani Sanin ta shiga ta je ta tsala wa Khalid ta kwalliya, an ta hajar ce ta zo shiga sashen da hanzari Ash ta miƙe tare da shan gabanta, wani irin kallon banza ta jefa wa Ash ɗin. Kana ta ce, marasa kunya, me kuma haka, ko dai wata sabuwar salar rashin kunya ce ta matso miki shine har da wani shan gabana, dan marmusawa kawai Ash ta yi, kana ta ce, so nake kawai na ce miki ki dan dakata ango na ganawa da amaryarsa a ciki. Haɓa an ta hajar ta rike kana ta ce ikon Allah, ni dai tun da na buɗe ido na yi wayo ban taba ganin rashin kunya ba irin wannan Mai haƙuri da wannan angon nata san ba su da alkunya ko kaɗan, musamman ma angon nata, ai sai ya bari iyayenta su tafi kafin ya shiga wurinta su yi shashancin nasu san ransu. Wani kallo ta watsa wa anta Hajar, ta dubi inda Zuzu take, ta gama sam hankalinta baya gare su. Hasale ma a wayar da take daddannawa, a hankali Ash ta ce, daɗi na da ke anti, akwai ki da iya jan ƙaramar magana ta yi tsayi da kuma janyo wa kanki raini a wajen ƙananan yara. Ina ruwanki da koma me ya shiga yi, ina ce dai matarsa ce ba dadiransa ba ko, don Allah an ta hajar ki dinga kama girman ki kada ya gama zubewa a idanuwan mu yara tana gama faɗar hakan ta koma mazauninta sai duba agogo take yi a wayarta yanzu haka karfe takwas ta wuce da mintuna goma akalla mahmud ya shafe kusan mintuna ashirin a ciki ita kuwa an ta hajar jikinta ne yayi sanyi kalau dan bata taba jin kunya a rayuwarta ba irin yau sai ta ga rashin dacewar magana da ya fito daga bakinta har ta faɗawa ash jan jikinta ta yi zuwa ga wata karamar kujera ta tsakar gida ta zauna Ni kuwa a ɓangare na idanuwa na da ni karan kaina mun kasa gasgata cewar wai injiniya Muhammad Mustapha ɗan uwan Mubarak ne a tsaye a gabana a matsayin mijin kaddara ta. Sake kai yatsu na ina murza idanuwana a karo na uku don tabbatar wa kaina cewar mafarki nake yi kuma wanda ke tsaye a gabana ba injiniya Muhammad bane my brother in law har da muntsinin kaina na yi wai ko mafarki nake yi na farka amma uban zafin da na ji ne sa na san cewa ba mafarki nake yi ba a reality nake ganin komai da rawar murya na ce don Allah me kake yi a nan gaban injiniya ne ya buga wata irin ganga fargaba da kuma tsoron action din da ma za ta yi taken duk ya cika masa zuciya fal amma da yake shi din namijin duniya ne sai bai bari ta gano weakness ɗinsa ba fuskar mamaki ya shimfiɗa mata kana ya ce ban gane me nake yi a nan ba Ni dai abin da na sani shine wajen matata na zo. Wacece kuma matar taka? Na faɗi hakan lokacin da na ji zuciyata na min wani irin mugun zugi. Of course, ma Sa'ad mai nasara amaryar injiniya Muhammad Mustapha da hanzari na katse shi, ƙarya kake yi makaryacin banza makaryacin wofi. Ba za ka taɓa zamowa mijina ba ko da a mafarki, ni ba kai na aura ba, ni Muhammad na kowa na aura ba injiniya Muhammad Mustapha ba. saboda na tabbatar da cewa my brother in law ba zai taba cin amanar ɗan uwansa ba ba za ka taɓa yaudararsa ba haka kuma na san ba za ka taba bin bayansa ka kwace masa ni ba wani irin mugun ɗaci ne Muhammad ke ji a ransa na jin irin waɗannan kalaman da Fadima ke jefansa da shi ya ba masa kowace irin magana mara daɗi take yi tana jefa masa sassauta murya na yi da rawar murya mai haɗe da kuka na ci gaba da magana da cewa please brother in law menene ya kawo ka gidan na ko kuwa kai ma kana cikin abokanan ango ne kuma ina mijina yake da har ya barka ka shigo inda matarsa take ok yanzu na gane ka samu labarin cewar na yi aure shine ka zo ka ci min mutunci don na yaudari ɗan uwanka ban aure shi ba ko haɗa hannuwa guri guda na yi kana na ce please na roƙe ku dan Allah ku yi haƙuri ba laifi na ba ne, ni ma ɗin biyayya kurum na yi Don Allah ka ce wa ɗan uwan naka da ya gafarce ni ba laifi na ba ne. albarkar iyayena nake nema shi ya sa na amince da zaɓin su please brother in law ka tafi kada mijina ko wani ya shigo ya ganka a nan wurin Wasu 'yan kwalla ne ya ji sun ziraro masa a saman kuncinsa na tausayin kansa daga shi har faɗimar tasa, da hanzari ya juya ya fice daga ɗakin kamar yadda ta bukata. karin farko da ya so maganar rashin dacewar auren faɗima da ya yi, ga shi yanzu tana dinayin ɗinsa akan ba shi ne wanda aka aura mata ba, don ba zai iya cin amanar ɗan uwansa ba. Maganar cin amanar da ta ambato shine ya fi tsaya masa a rai, anya kuwa ya kyautata wa Mubarak ta yaya kuma za su yi zaman aure da Fadima bayan Mubarak ɗan uwansa ne na jini, sannan kuma kusan ko da yaushe zai dinga haɗuwa da Fadimar musamman a family house ɗinsu kuma ya san wani mummunan abin zai iya faruwa. Shi bai ma taɓa tunanin hakan ba, burinsa kawai ya mallaki Fadima kenan an gama komai. Ga shi yanzu ya mallake ta ɗin ba tare da sanin mahaifiyarsa ba ‘yan uwansa da kuma shi ubangayyar wato Mubarak. Wani irin yaƙi ne za a yi idan Mubarak ɗin ya dawo? Amsar da bai sani ba kenan, amma shi dai abin da ya sani shine matar mutum ƙabarinsa. Dama can Allah ya riga da ya rubuta cewar Fadima matarsa ce, shi yasa al'amarin auren nasu ya zo da hakan. Shi dai addu'arsa kawai Allah ya sa Fadima ta fahimci dalilinsa na aurenta, sannan kuma ta so shi su zauna lafiya. ko da ya fita daga ɗakin wurin hajiya fa'iza ya nufa wato mamun su hafiza don gaya mata cewar an yi kansilin zuwa reception ɗin don ba zai so ya matsa wa fadimar ma a zo a yi tashin hankali yadda ma ya gayo idanuwan nan nata a tsatsaye suke na shirin sauke kwandon bala'i ba zai so a ce komai ya kwaɓe musu a gaban jama'a ba don su karan kansu baba mu'azzam da iyalansa ba su san fadimar ba ta san cewa injiniya mahmud ne mijinta ba. Abin da suka sani shine su a tunaninsu ta sani kuma tana son sa shi yasa ya shige masa gaba wajen neman aurenta haba mahmud wannan wani irin zance ne kake yi haka wai a fasa zuwa reception din ka san fa abokananka ba za su ji daɗi ba dan ba karamin kuɗi suka barnatar ba mami ce ke wannan maganar a lokacin da yarta afrin yayar hafiza ke sakala mata abin wuyar yan kunne mahmud da ke tsaye da hularsa a hannu ya ce mom fadimar ce ba ta jin daɗi shi yasa a kiɗi mata miƙe tana faɗin what ba ta da lafiya me ke damu damunta ya ce zazzaɓi ne Please kada ki ɗaga hankalin ki mami. Dama tun a can gidansu ne ta soma rashin lafiyar, amma yanzu da sauki. Zafin jikin ne da ɗan ciwon kai kawai. Saukar da ajiyar zuciya mami ta yi kana ta ce Mahmud ina ganin kawai ka kai ta asibiti likita ya duba ta. Cike da faduwar gaba ya ce a ah, mami ba sai na kai ta asibiti ba. Na ce miki da sauki ki je ma ki duba ta da kanki ki gani. Kafin ya sake magana ta yi ta fice Afrin da Hafiza da ke tsantsara makeup suka take mata baya. shi kuwa Mahmud ajiyar zuciya ya sauke a hankali ya furta ya salam wannan wani irin aure ne na yi wani irin tashin hankali da bala'i ne nake neman jajibowa rayuwata ina zaman zamana mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba aso ilimi yana da daɗi Tokar mu bari shirin ga mu muradin zuciya na yau muradin zuciya sabon shiri daidai Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waje